الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بلسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na tufatul hukam na alƙazi abubakar al'asimi yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da biyu kuma za mu tashi faslun fil ila'i wa zihar fasalin da ke bayani akan abin da ya shafi ila'i da zihari abin da ake cewa ila'i a larabci shine rantsuwa ila'i shine rantsuwa daga ala yuli wa kowa mulin ya rantsa yana rantsuwa akan ƙara masa sa'un da tabayu sai zama ta'alla sai ce ta'alla yana rantsuwa yanu da kai suna cewa yawman ala zaharil kafiri ta'azzarat alayya wa alan lamta lam tahallali ce wata ranar budurwansa ta kai masa gardama akan yashi wa alat rantse hilfatan lamta tahallali rantsuwan da ba ta warware ba alat daga al'ila a shari'a kuma suka ce shine harfu zauji halifu zauji alqadiri ala alwata'i almuslimi almukallafi ala tarki wata zawjatihi akthar min arba'ati ashhur shine mutum miji musulmi baligi mai hankali wanda yake da ikon ya sadu da iyalinsa amma sai ya rantse da ya sadu da ita ba sama da wata hudu ko ya ce har abada ba zai sadu da ita ba ko kuma ya ce wata biyar ba zai sadu da ita ba ko shekara to wannan idan ta kai kara a wajen alkali za a kance masa iya wata hudu kawai idan ya wuce alkali zai sake masa matarsa in ba ta yadda ba wannan saboda fadin ubangiji zina lillazina yuluna min nisa'ihim su arba'ati ashhurin wa rabbusu arba'ati ashirin. فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن أزموا الطلاق فإن الله سميع عليم da suka rantse ba za su sadu da iyalansu ba tsawon zamani to iya wata hudu kawai aka ba su iya wata hudu ka su wuce wata hudu in sun dawo sun ci gaba da mu'amala da iyalansu yadda ya dace shi kenan ubangiji ta'ala ya gafarta musu wannan rantsuwan da suka yi ya tausaya musu amma kuma kafara ta lizince su da sun yi kafarar rantsuwa idan ko dama suna niyan su sake su ne sai suke walakanta su suke kula su na zuwa wani tsawon lokaci a ƙarshe su suke su Allah ta'ala yana ji kuma ya san abin da suke yi zai kama su da wannan laifi saboda haka kenan dukkan wanda ya rantse ba zai sadu da iyalinsa ba sama da wata hudu to za a tsaye da shi a gaban alkali idan matarsa ta kai kara ko dai kar ya wuce wata hudun ko kuma a sake masa matarsa don ya wuce wata hudu alkali sai sake matan ko ya sake ko bai sake ba in ko ya sake da kansa shi kenan in ko ya dawo babu laifi wannan shi ake cewa ila'i wannan fasalin zai mana bayani akan wannan sannan ce wa zihar da kuma zihari shi ko zihari harshen larabci ma'khuzun min az-zahar an karbo shi ne daga baya daga baya saboda abin da ake cewa zihari a shari'a shine tashbihul musulmin mukallafi man tahillu lahu bi zahari muharramin alai ne mutum musulmi baligi mai hankali ya siffanta matan da ta halatta a gare shi matarsa kenan da wanda ta haramta masa ko mahaifiyarsa ko kuma kan ko koyarsa, kamar ya ce mata an ce alayya ka zahari ummi ya cike a gare ni kamar bayan mahaifiyata da yadda ya zama haramun ya sadu da mahaifiyarsa to haka nan haramun da kuma ya sadu da mata sai haramta a kansa wannan to yin hakan haramun ne sannan kuma idan ya yi sai ya yi kafara na 'yan tabawa in bai da shi ya azumi guda sittin a jere wata biyu a jere in babu lokacin da zai iya ba saboda tsufa ko rashin lafiya sai ciyar da miskinai guda guda sittin kafin ya sadu da iyalinsa to wannan abu ne da ake yin sa tun a zamanin jahiliya sai mutum kalli matarsa sai ce an ce alayya ka zahari ummi yana nufin ya haram, ya kasanta bayanta da bayansa bayan bayanta da bayan mahaifiyarsa a wajen haramci abin da sa ake faɗan aka faɗi baya ba tare da an faɗi sauran gabai ba saboda baya shi ake hawa suka ce saboda matar mutum abun hawansa ne to da aka ce nan kamar yadda ya haramtawa wato kamar yadda bayan mahaifiyarsa ta haramta a babin aure to haka ne ya haramta wa kansa bayan matarsa abin da ya shafi sha'anin aure to asalin wannan fadin ubangiji ta'ala a cikin suratul mujadala yace kasami Allahu su allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'ul basir alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum layaquluna munkaran min alqawli wazura wa inna Allaha la'afuwun ghafur bangiji ta'ala yace ya ji maganar wanda take jayayya da kai ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam dangane da abato sha'anin mijinta tana kai kukanta zuwa ga Allah ta'ala Allah mai ji ne mai gani ya san halin da take ciki ita ce khawlatu bintu talaba ta kai karan mijinta Aus bin Usamid a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata bihari ya kwatanta bayanta da bayan mahaifiyarsa to a zamanin jahiliya in an yi haka ta haramta a gare shi har abada har abada ta haramta a gare shi ya zama kamar saki wannan shine sababin nuzul na saukan wannan aya da ta zo wajen manzan sama ta kai kukanta manzan sama ya ce ni abin da na sani kin haramta a gare shi saboda ba wata shari'a sabuwa da ta saukan masu yana tana kai kukanta yana cewa harimtu alai sun haramta a gare shi to shi ne sai ta ɗaga hannunta ta yi addu'a domin ubangiji ta ala ya kawo mata ɗauki ita ce ashko ilallahi faƙati wa wahdati wa subiyati sigara ita ce ina kai kuka na zuwa ga Allah ta'ala kukan talauci na da ta kana da yara na ƙanana wato tana da yara ƙanana shi kuma mijinta asu bin samit ya mata zihari ya zihari ma'ana ya rubuta ita har abada a hukuncin jahiliya to ita ba ta da komai shi ne take cewa tana kai karan talaucinta zuwa ga Allah ta'ala da kade ta kanta ta zauna ba miji kuma ƴaƴanta kanana wanda za su iya tobar har a wata ruwan take ga manzo Allah sama wayannan yaran ya zan yi da su idan na je su a wuri na yunwa ta kashe su idan na bar su a wurin asibiti na same su tozarka su walakanta ba mai kula da su mana su ce to duk da haka dai shi abin da ya sani ne ta haramta a gare shi da babu wani hukunci sabo shi ko bai zai kirkiro ba Nan wa ma wa ni hawa in huwa illa wahyu zuwa mun ji faɗa wahayi ne ba da son zuciyarsa yake magana ba wannan shine zihari da aka fara yi a musulunci sai ubangiji ta dinga maimaita hakan ta faɗa man za su ma ya faɗa shi ta Allah ta ce wallahu yasma'u tahawura kuma Allah yana jin tattaunawa da kuke yi tattaunawa da kuke yana ji Allah mai ji ne wannan magana tattaunawa nan an yi ta kusa da Aisha radiyallahu anha amma tana jin wani bangare na maganan ba ta jin wani bangare amma bangi ta ya ce ya ji abin da suke faɗa ya ji duk jayayyen da suke da tattaunawa da suke ya sa aisha ta ce subhana man wasi'at sam'uhu kullu shay sarki ya tabbatar ma wanda jinsa ya yalwaci kowane irin abu ce ina kusa da khawla bana jin wani abu da suke faɗa amma Allah ta'ala yana saman samman bakwai amma yana jin abin da suke faɗa saboda ka jinsa ya yalwaci ko ina ba abin da baya ji ko ina abu ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kawo mata ɗauki sai aka shir'anta kafara shi ne mafitan in mutu ya ziharin sai a ce ya yanta bawa in bayi da hali ya azumi guda 60 wata biyu a jere in bayi da hali kuma in bai zai iya ba kenan sai ciyar da miskinai guda guda 60 kowa mudu mudu za mu zo kan wani wannan ɗan da Allah ta'ala ya ba su shine hukuncin zihari a musulunci maimakon da har abada ba za su sake haɗuwa ba yanzu auren bai ɓaci ba a yi kafara sai a koma a ci gaba da zama to amma shi zihari a musulunci haramun ne haramun ne mutum ya faɗi haka ya kwatanta bayan matarsa da bayan mahaifiyarsa saboda ubangiji ta ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura din me kwatanta matarsa da mahaifiyarsa a wajen haramci Allah ta'ala ya ce yana faɗan mummunan magana kuma yana faɗan ƙarya ya sa Allah ta'ala ma ya ta magana ya ce allazina zahiru na min nisa allazina min nisa'i minkum min nisa'i ma hunna ummahati ma hunna ummahati masu ziyarin nan su sani ko matansu ba iyayensu ba ne. in ummahatuhum illa la'i wal abnum Iyayensu kawai su ne wanda suka haife su amma nan ƙarya suke yi to Allah ya siffanta abin da mummunan abu da ƙarya sai zama haramun ne mutum ya yi shi Ba ya halatta kai zihari wa mata to idan mutum ya yi ziharin da baya tana ce masa ziha zihar ce zaharuki ka zahari ummi bayan ki kawan ba mahaifiyata to abu ne sane ne a wajen larabawa ya haramta wa kansa mata kawai amma in yace yadu ki ka yadi ummi hannunki kamar hannun mahaifiyata sanan za ta tambaye shi niyansa zihari yake nufi ko kuma hannun ne ya kama da na mahaifiyarsa in kamance ce ne ne shi kenan babu wani ba wani matsala ba za a ce abin nan ba in kamance ce ne yake nufi na na zahiri ba wani damuwa ba haramci yake nufi ko kanki ko fiskanki kamar fiskan mahaifiyata wannan sai in yana nufin haramtawan zai zama zihari in yi nufin haka ba shi kenan ba zihari wani kamar kawai yake nufi ko ke kamar mahaifiyata kike ina nufin a wajen tausayi ko a wajen kyauta ko a wajen kyawawan halaye ko a wajen masifa ko a wajen rowa na wannan ba biyari ba ne a ta waye zai iya wace zama wata mummunan tafiya a cikin nufi su wannan ba zai zama da zai zama abin nan zihari ba sun fahimta sai in ya yi niyya in niyyan sai yana nufin ziharin sai ya zama sai sai sai zama zihari amma ba zihari ba in ba zihari ake ji ba dama kinaya ce to da ka zai zama zihari to wannan shine ah, wani ya taba mini waya yayi sabon aure wai sai sai sai dau alƙawari da matarsa kwana biyar ba za su sake saduwa ba kwana biyar suka yi alƙawari irin kai mu huta kwana biyar kawai sai suka kasa hakuri kwana biyar din sai suka sadu kafin kwana biyar su kare sai suka min waya hankalin su a tashi ko zihari ne wai malam me ne zihari kan nace me ya faru zaka tambaye ni zihari sai yayi bayani gashi gashi nace ta nan ba zihari bane wannan ba zihari bane <laughs> to da haka don kace ba haka saje matar ka ba zuwa dan kwanaki daga ba ka karya wannan alƙawarin ba za a ce ba zihari bane eh. kuma ma a ce karya alkawari ba ne ko inda su kun ittifaqi hakan din shi ya fi muku ba ni matsala a ciki amma in mutum ya rantse ne to zai kafaran kafaran rantsuwa wannan in ya rantse to malam ce wa Mamli man in bi yaminin mana'a li tun fawqa shuhurin arba'a فذلك المولي وتعجيل وجبله إلى فيئته لما اجتنب wa ajalul ila'i min yawmin halif wa hanisun min yawmi raf'ihi tanif wa yaqa'u talaqu haythu la yafi illa ala dhil uzli min tafi takhallufi wa adimun lil wad'i lin nisa'i laysa lahu khashayhi min ila'i yace wa man mana wa man mana wanda ya hana li mata ya sadu da ita da rantsuwa wato wanda ya hana saduwa wanda ya hana kansa saduwa da iyalinsa wanda ya hana matarsa saduwa da ita saboda wani rantsuwa da ya ce billahi lillahi ba zai sadu da ita ba har zuwa lokaci kaza ko har abada ko bayan shekara bayan shekara daya ko wata shida shine fauka shuhurin arba'a sama da watanni guda hudu fa zalikal muli wannan shine mai ila'i kenan idan bai kai wata hudu ba ya rantse billahi lillahi lawa bi sa da iyalinsa ba wata uku ko iya wata hudu kawai wannan ba ni iskali ba za a tilasta masa sai ai kafara ba yana kai lakatar da ita ne na kai mata ladabi zan ba shi wannan dama ai manzo ma ya rantse wata guda ba zai sadu da iyalinsa? ba wata guda kuma yayi watan kuma ya dawo ba ka fara akan sa amma inda inda kafin watan ne sai ya yi kafara idan mutum ya yi haka din don ladatarwa babu laifi ce za ta iya haƙuri wata uku amma sama da wata uku kuma tana da miji ina da wuya ta iya haƙura to shi yasa ba a yadda sama da wata uku ba shari'a sai ta shigo shi yasa sai na Umar je zo yana yawo a cikin garin Madina sai ji wata mata tana waka mijinta yayi tafiya tana ta begen mijinta tana fatan ina ma tana kwance da shi akan gado tana ta wannan fatan tana ta ba don tsoron Allah ba da abun nan da za ta kwanta da wani ma tawala hadha lailu layl wa zwarra janibu wa laysa ila khalilun ula'ibu fa wallahi laula Allah tukhsha al-awaqibu la min hadha sariri jawanibu makhafatu rabbi wal haya'u ya'ifuni wa amna ubali an tunara malakibu yace daren yayi tsawo har ya karkata wato eh, eh, eh, abin rabin sa ya wuce amma ba da wani aboki da nake wasa da shi akan guduna ce wallahi ba don tsoron Allah ba da za ta kawo wani namiji daban ta motsa wannan gadon da shi amma tsoron Allah da da daraja mijinta kar ta walakanta shi yasa ba za ta yi haka ba ina Umar yaji wannan sai ce ina labarin matan nan ina mijinta yake daga ce mijinta ya tafi yaki wata kaza bai da ba wata shida daga nan sai hankalin sai tashi sai tafi wajen hafsa yassa kenan matar manzala ta suma ya ce hafsa iya kwana nawa ne mace take iya haƙuri in tana da miji sai ta ce wata hudu ne idan ila'i dama Allah ta lasa ne ta ce kar a wuce wata hudu idan daga nan ya sa doka duk wanda ya tafi yaki kar ya wuce wata hudu wata hudun sun yi ya bar iyalinsa sau za a dawo da shi ya so ne mai gurbinsa shi sa Allah ta'ala ya ce kar a wuce kar a wuce wata hudu ne ya wata hudun aka ba amma sama da wata hudu ba yi kamar da Allah ta'ala ya ce lil ladina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur wadanda suke ila'i suke rantsuwa ba za su sadu da iyalansu ba zuwa wata biyar ko shida ko shekara ko sama da haka to ya wata hudu aka ba su idan sun dawo sun ci gaba sazuwa da su sun yi kafara na rantsuwa shikenan in ko ba haka ba to ubangiji ta Allah ya bada dama alkali zai iya sake masa matarsa idan ta kai fara idan ya kiye ta hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi bin abbas yace idza mabat arba'atu ashhurin wuqifa al-muli hatta yutalliq wala yaqaw alayhi الطلاق hatta yutalliq idan wata hudun suka cika za a zo a tsayi da shi mijin da tsidin sama da wata hudun gare sa da iyalinsa ba har sai ya saki matarsa ko ya koma ya ci gaba da mu'amala da ita ko kuma ya sake ta ya sake sai ce baya aikon ai abin nan sakin ba abuwa sai ya sake idan bai sake ba kuma alƙali sai sake masa ba za a ce da zaran wata hudun sun wuce shikenan ta saku ba a'a sai ya dawo gaban alkali kuma a ce sake matanka in ya sake to in bai sake ba kuma alkali sai ya sai sake masa abdullahi bin abbas wanda ya zo a sunan na bai haƙi ingantacce ita fa in kana aqalla min arba'ati ashhurin falaysa bi ila'i idan bai kai wata hudu ba to wannan ba ila'i bane ba zama ila'i ba za ka sai ya kai wata hudu tukuna wata ɗaya biyu uku duk wannan a jale shi sai dai a masa nasiha amma ba za ta in bi dawo ba matarsa ta saku sai dai a masa nasiha yana nufin cutarwa sai ce fazalik almuli wannan shine mai ila'i Wata ajilun wajab wajibi ne a masa ajali shine wata hudu hu a gare shi ila fai'atihi har zuwa ga komawansa komawansa ya ci gaba da mu'amala da iyalinsa shine komawansa limash tanab ga abin da ya nisanta ya nisanta shine iyalinsa saboda haka za a sa masa ajali wata hudu har zuwa lokacin da zai koma zuwa ga saduwa da iyalinsa zai iya kafin wata hudun ya koma amma ya kafara bayan wata hudun ma sai ya yi kafara tun da yaran sai sama da wata hudu ne wannan shine mai mai abin da mai ilahi limash tanab abun da ne san abun da ne san ta shine mu'amala da iyalinsa da sai koma a cikin wata hudu in ko ya kai ya wuce wata hudu alƙali zai iya sake masa matarsa sai ce wa ajalul ila'i min yawmin halif wa hanisun min yawmi raf'ihi tanif wa yaqa'u talaqu haythu la yafi illa ala zil udli fi takallufi wa ajalul ila'i ajalin ila'i min yawmin halif daga ranan da aka rantsa yake farawa daga ran da mutum ya rantse billahi la Ila'ila illa huwa bai zai sadu da matarsa ba daga wannan ranan abin nan din ajalin yake farawa da alkali sai ali safa daga ran da ran in ba wata biyu aka rantse ko saura masa wata biyu in wata uku ne saura masa wata daya sai ce wa hanisun wanda ko ya rantse rantsuwa ta ta abun nan ta sabawa wancan yaminu barrin ake ce masa rantsuwa ta sabawa shine kamar ya ce wallahi in na aikata kaza ko in ban aikata kaza ba kin saku shine hanifin wallahi in ban aikata kaza ba kin saku to idan mutum yayi haka kaga sai ran da ya aikata abun nan in ya in bai aikatan ba ta saku in ya aikata kuma ba ta saku ba don zai za a yi sai a dakatar da shi babu shi babu iyalinsa babu shi babu babu iyalinsa har sai ya aikata wannan abun ko a sa masa ajali na ila'i shine wahanisun wanda yake rantsuwa irin ta karyawa min yomi rafihi daga ran da aka kai karansa ne za ka fara ajali wato akwai bambancin in na yi kaza kin ku zai iya bai zai yi ba bai zai yi ba kawai kenan. dama asali bai yin ba amma in ban yi kaza ba kin saku to ana jiran yayi don kar ta saku ne to shine idan an yi haka sai a ce to matarsa ta tafi gidansu ko shi ya kaure koma wani waje har zuwa lokacin da ya aikata wannan abu to idan bai aikata ba alkali sai zo ya tsaye da shi ya ce ka ce in baka shiga gidan zaidu ba matarka ta saku ko ko kuma baka shiga ba har yanzu har yaushe za a jira sai ce to an baka zuwa wata hudu ko ka shigan ya zama maka sakun ba ko ko mu sake maka matarka ya wata hudu ya zama mai ila'i kenan mun fa wannan shine wa aymanu talaki da ake fada shi al-yaminul mu'allab ne in ban yi kaza ba kin ko ko in nayi kaza kin sa ko to kaman wanda ya rantsi ne kawai to shi ma baya halatta a shari'a baya halatta saboda ka duk wanda ya ce wa matarsa in ban yi tafiya ba kin ku. to sai ce to ta koma gefe mun gani amma Najeriya ta yi tafiyan tukun ya zama bata sako ba yanzu akwai saki da yake yawo sai in ya yi tafiyan ne sannan sakin zai zama wato bai yi ba to kenan sai a tashi dole ya yi tafiya ana jira shi zai je Gombe ko zai je Kano Kuma ina ne zai yi tafiya garin da za a ce ya yi tafiya sai bai yi tafiyan ba sai ita kuma ta gaji da jira sai ta kai ƙara alƙali zai ta dole ka kai tafiya fa mun baka da ganin zuwa wata hudu kai tafiya dole ya kirkiri wata tafiya ko yawon shakatawa ne dole yi. sai ya da masa da matarsa in ko ya ki to za a sake masa matarsa bayan wata hudu bai tafiya ba sai a sai a sake ta shine hanis kenan shi ma hukuncin sa hukuncin hukuncin ila'i wannan ajalin yana fara daga randa aka je kotu ko da daga ba an yi watanni to ran da aka je kotu ne aka masa hukunci mai ilahi daga rannan ajalin yake farawa wata hudu amma wancan wanda ya rantse daga ran da ya rantse kawai ya zama muli ya zama bai ilahi iya wata hudu kawai an kawo kara za a cika ta kwanaki wannan fa in matan ne ta ce ba za ta iya haƙuri ba in kuma ta haƙura ta zauna ta ci gaba ta ce za ta iya zama da shi a haka har zuwa shekara ɗaya ba tare da sun sadu ba shikenan kai alkali baka da dama ka ce ku zo muku shari'a alkali sai abin da aka kawo masa kotu sai ta ci gaba da zaman kuma auren su nana auren su nana amma abin mamaki shine wannan matsalan kaman matsala ce da ta wa mutane ko kuma akwai wani ilimi da aka ba su a baiti sai kaga idan mutum ya kaurace matarsa wata biyu uku hudu ko shekara sai ka ana tambaya wai ya hukuncin auren su tana nan a matarsa ne ko ba nan a matarsa bai fice ya sake ba kenan kamar wani ne yake gaya musu cewa in ya kaurace mata zuwa wata kaza to babu aure eh kamar akwai wannan karatu to shi kenan sai ka ji suna tambaya ai babu aure nan in alkali ya riba auren ne babu ba wai kawai in kun tsaya yikin kun yi shiru ba sai ka zama wani ya shekara ko shekara biyu ba kula iyalinsa kuma tana nan a matarsa da zai mutu za ta gaje shi ko in shi ya mutu zai gaje ta abin nan in ta mutu zai gaje ta in shi ya mutu za ta gaje shi za ka tana na a matsayin matansa har sai in tana son rabuwa da shi ta wajen alkali alkali ya ba da lokaci idan bai sake ta ba ko bai dawo ba shi ke na alkali zai sake masa amma ko shekara nawa aka yi to tana na a matsayin matarsa ko shekara ɗari suka yi a haka ba dama ta yi aure ba dama ta yi aure amma in tana son saki ta tafi wajen alkali alkali zai iya sakanta kuma in ya sake ta za ta iya aurenta yace wa yaqa'u talaqu haythu la yafi illa ala zil uzri fi takalluf wa yaqa'u talaqu sakina abwa haythu la yafi a da shi wanda ya rantsa nan bai dawo ya ci gaba da mu'amala da iyalin sa shine ma'ana haythu la yafi fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim idan suka dawo wanda suka rantsa suka dawo suka ci gaba da mu'amala da iyalin su Allah ya yafe musu su je su yi kafara ya ba su mafita ita ce kafara saboda haka idan bai cika ba to bai dawo ya ci gaba da saduwa da iyalinsa ba to a sake yana afkuwa amma wa yake afkar da sakin shine alkali illa ala zil uzri sai ga ma'abocin uzuri fi takhallufi a wajen jinkiri da wata hudu sun cika amma kuma bai zo ya sadu da iyalinsa ba amma a baki dai ya ce ya yafe mata zai da ya ci gaba da saduwa da ita amma wani uzuri ne ya hana shi sai mu duba uzurin ko dai rashin lafiya ne kaga wannan ba kai da halin da zai dawo ya ci gaba da saduwa da ita sai ta bari sai ya warke ko kuma yayi tafiya ne doguwar tafiya sai ce to ya bari sai ya dawo wata hudun sun cika amma a halin tafiya kamar ya je aikin haji bai samu ya dawo ba in kuma tafiya kusa sai ce ya dawo ko kuma ya zamana mata tana haila kaga ba dama ko suna tare ba dama ya sadu ko ta haifu tana nifasi tana biki ko ta yi harama da aikin haji ko umra kaga dole sai an warware don haramun zai sadu da ita a wannan harama din ko kuma ya yi wani ta'addanci an kai shi gidan yari an dauke shi an yanka masa kudin shekara shida ko shekara daya ga wannan ko wata hudun ya cika ma bara a ce kuma ya fito ba domin an riga an masa hukunci a gidan yari kaga wannan uzuri ne shi ma ya bari sai ran da aka sako shi ran da zaman sai kare a gidan yari in an sako shi shikenan ko kuma an yi kidnapping dinsa ba sako shi ba duka dai wannan uzuri ne ne sai a jira wannan za a jira har zuwa lokaci Shi ne ma'anan sakin yana faruwa haka nan idan ma hinsi ne wato rantsuwa ya yi. in bai shiga gidan wane ba matarsa ta saku to sai ya shigan ko in bai je kasuwa ba matarsa ta saku sai bai je kasuwan ba ana jiransa ya je an sa masa ajali wata hudu ya je kasuwa daga nan zuwa wata hudu ba ka za a sake masa matarsa sai wata hudu suka suka cika amma yana da uzuri bai da lafiya yana ganin asibiti ma ko yana gida a kwance da zai iya zuwa kasuwa ba shikenan sai a jira sai ran da ya warke ko an daure shi ko makamancin wannan so da in dai an samu uzuri karfe ce to wannan bai zai yi. bara take masa matarsa ba sai uzurin ya gushe yace ce wa adimul lil wati lin nisa'i laysa lahu ka shaykh fil ila'i wa adimun lilwadi wanda ba iya saduwa din nisa'i ga mata ba zai iya saduwa da mace ba wa laysa lahu min ila'i bai da ila'i shi an sheke kaman tsoho da kare a shekul fani shi duk wanda ba iya saduwa da mace ko yaran sa yace shekara ɗaya bare saduwa da ita ba to wai ka fara zaka sashi yayi in yayi me zai faru ba ne abu to da ka bai da wani ila'i bai da ila'i sai aka misali da tsoho wanda ba iya saduwa da mace to haka nan majbubi wanda jiya muka bayani to wanda aka yanke masa azzakarin sa da marenan sa ko khisi wanda aka yanke masa marenan sa ko azzakarin sa ko kan azzakarin sa dan ya ce bare sa da mace dama ba saduwa da ita ba iya saduwa da ita saboda haka wannan bai da wani ila'i ba za a ce kafara ba to kafara me amfanin ta in yayi nan me amfanin a ce masa zuwa wata hudu kai shi kan dama a cikin wannan ajalin yake sun tuni ma sai sai zama wato ainihin uzuri ne sai ce wa ajalul muli shuhurun arba'a wa ishtaraka tariku lil wad'i ma'a wa ajalul muli ajalin mai ila'i shuhurun arba'a watanni ne guda hudu kamar yadda muka bayani a baya in ya rantse sama da wata hudu bare sadu da matarsa ba to sai a ce iya wata hudu aka bashi lillazina yuluna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur iya wata hudu ne kawai in ya wuce za a sake maka matarka za ka ko da ka rantse sama da wata hudu sai dai kai kafara ka za ka ci gaba da saduwa da iyalinka dan kar ka je ka jefa ta cikin halaka kar ka jefa ta cikin halaka ko kar ka cutar da ita sai ce washtaraka tariku lil wadi ma'a washtaraka tariku lil wadi wanda ya bar wada ya bar saduwa da iyalinsa haka kawai bai rantse ba washtaraka yayi tarayya hu tare da shi wato shi ma sa wata hudu ne kun san ilahi sai da rantsuwa ko yake zama ilahi sai ya rantsa billahi la ilaha illa wa bare sai ta sama da wata hudu sai mu ce to iya wata hudu to wannan kuma haka kawai bai rantsa ba amma ya kaurace mata sama da wata hudu to shi ma wata hudu za a tsaye da shi wata hudu in ya wuce wata hudu to shi kenan za a iya sake masa za a iya sake masa matarsa in dai ya wuce wata hudu to wasu malamin sun tafi akan haka ne idan mutum ya sadu da iyalinsa aka kawai ya kaurace mata har wata hudu ko kuma ya ce ba zan sadu da ke ba sai bayan wata biyar ko goma bai rantse ba to shi ma hukuncin sa da ilahi dan illan sa ne da ilahi da ya rantse da kare rantse da illan ɗaya ne tunda dai ya kaurace mata zuwa sama da wata hudu ne to sai tsaye da shi iya wata hudu ba ba za a sake masa mata hukuncin sa hukuncin muli to amma wasu malaman suka ce a'a. shi ba hukuncin muni ba ne da bai rantse ba Qur'ani kuwa cewa ulu na wanda suke rantsuwa an ba su wata hudu aka ce ta wannan a mai da shi zuwa ga ijtihadin alkali alkali sai duba matan ne gani za ta iya haƙuri sama da wata hudu zuwa wata hudun in ya gani zai iya sa wata hudu in ga ba za ta iya ba sai ya ce wata biyu aka baka wata biyu iya abin da yake gani kawai gwargwadon ishe yajinsa ko wata ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ma ya dama zai iya sawa zai duba halin mata da halin da ake ciki haka wasu matan suka tafi wasu mutanen suka wasu malamai suka tafi a kansa in ko ya wuce wannan Ishe yajin alkali iya inda aka yanka masa ko da sati ɗaya ne alkali yana iya sake masa mata amma dai a tafi akan wata hudun shi ya yafi tunda shi ne Qur'ani ya faɗa duk bambanci kai wannan ya rantse wannan bai rantse ba amma duk cutar wance ne to hukuncin kuma dawowan ne shi wanda ya rantse zai kafara rantsuwa idan bai ci idan bai kai wancan lokacin kafin ya dawo ya sadu da iyalinsa ba kuma dole ya kafara ya wata hudu wancan kuma ba sai ya yi kafara ba zai dawo ya ci gaba da mu'amala da iyalinsa dama bai rantse ba amma duk illan da yake sai ya tsaya a wata hudu sai ce wannan amma idan yace fi za ka haisu menene fi za ka haisu tarko kasdar libarar min min da zajrin hakimin wa Ya yace fi za ka cikin wannan wato ya yi tarayya shi wanda ya bar sa kuwa sake ya bar saduwa da iyalinsa ba tare da yaran rantse ba Ya yi saduwa da wanda ya rantsa fi za ka a cikin wannan hukunci haisu tarko yayin da barin saduwa da iyalin ya zama da iyalin ya zama rufi ne libarar don a cutar da ita don a cutar da ita ne Zan yi cutar da ita ya sa ba saduwa da ita da shi ma iya wata hudu za a bashi amma kaga inda uzuri fa bai da lafiya ne kuma matsala ne na rashin sha'awa ya same shi mu'tariz ne to ba za a masa wannan ajali ba sai dai a ce je nemi magani ko kansa ne zafi wani abu dai haka dai wanda zai hana mutum ya sha'awa mu iyalinsa ma to wannan ba za a ce za a masa ajali ba za a bari wannan illan ta gushe ne wannan illan in ta gushe shi kenan sai ce min di zajirin min badi zajri hakimin bayan alkali ya tsawata masa wa da bai tsawatu ba shi za a sa masa wata hudu idan ya zo za a masa nasiha ka ji tsoron Allah kana cutar da iyalinka kana cutar da iyalinka ba daidai wani abin da kake ka je ku ci gaba da rayuwarku na aure eh da in ya yi ya abin da ya ci gaba da mu'amala da iyalinsa shikenan to amma da aka masa faɗan aka ɗauki kwanaki bai yi ba wa masdajar bai tsawato ba wannan alkali sai take masa matarsa an cika wata hudun an cika wata hudun alkali ya masa nasiha ya masa nasiha bai bai gyara ba an ka alkali sai take masa matarsa ba da talawumin fi zihari liman abad takfira zaka shari. ba da talawumin wato bayan bayan san jinkiri tasawum shi ne jinkiri jinkirin shi ne gwargwadon yadda aka tsawata masa ne a dan tsawata masa ba shi kwana biyu asalin talawun kwana uku ne talawun asalin sa tamatta ofi darikum salasat ayyam adawa wai dawa afwan kwana uku aka ba su notice aka dan jinkirta musu da basu gyara ba aka halakar da su Da shi ma za a iya ba shi kwana uku bayan wata hudu ka tsawata masa to ka je ka gyara bayan kwana uku bai gyara ba sai a sake kiransa kenan sai a sake masa matarsa a sake masa matarsa wannan abu yana faruwa da yawa yana faruwa akwai wanda za ka gaya ya daina saduwa da iyalinsa wata biyar wata shida wata goma shekara shekara biyu uku sai akwai matar da ta kamin ƙarar mijinta ya fi shekara shida ya shiga ɗakin ta ba shekara shida shi bai sake ta ba ko baya baya kula ta shekara shida amma na wata shida shekara ɗaya kan suna da yawa ka kaga wannan akwai cutarwa a ciki dan yi tare cewa fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi isa ko dai ka abin nan ka ka rike ta da kyautatawa ko ka rike ta kuma ba ka ci gaba da cutar da ita ba iya wata hudu aka saka dama ko mutum da zai ce ai ladabtar da ita nake ba da an baka dama ladabtarwan wata hudu kawai shikenan amma sama da wata hudu kuma in ta je ta shiga wani halaka ba ta je ta kama zinaci zinaci kaga wannan kai ka jawo kenan so da haka ba za a yi da wannan ba ko da ya yi da dattarwa ko wani laifi aka masa wannan da yawa yana faruwa kai ana samun na shekara goma ma tana zaune a kan ‘ya'yanta kawai ta haƙura shekara goma kuma sunan mijinta ne yana ce yana harka da sauran matansa don inda bai da mata haka bai zai faru ba galibi mai mata biyu uku hudu ake samun irin wannan wannan in ta zauna a haka shi kenan auren suna nan ko shekara nawa ne amma in ta je kotu kuma alkali zai bi mata hakinta zai bi mata hakinta to sai ce ba da talawomin sai ce wa fi zihari abin da ya shafi zihari liman a zaka jari shi wannan shi ma yana gudana liman a tafiyar ga wanda iya kafara wato wanda ya abin nan ya ce wa matarsa bayan tafan ba mahaifiyarsa wajen haramtawa ba mun ce ya fara ba in tabawa in ba da shi ciyar da abin nan ya yi azumi wata biyu in ba da shi ciyar da miskinai guda sassi to sai ya fara, yau ne ana jira gobe ne har aka yi wata hudu wata uku wata hudu to alkali zai kira shi ba shi iya wata hudu shine ma'anan ka jari wannan zai gudana amma shi daga ran da aka kai karan har nan ne za a yi ajali na baya duk ba za a yi lissafi da shi ba yau ne kai ka fara shiru shiru shiru har wata hudu ko wata uku wata hudu wata biyar ta kai kara ta ce to an baka wata hudu daga nan zuwa wata hudu kai ka fara in baka yi ba to zai zama za a sake maka matarka kamar ma wanda ya ke sadu da iyalansa iyalinsa haka kawai din ne ba ba zihari yayi ba ba ila'i ba har zuwa wata biyar wata shida in ta kai kara za a bashi wata hudu idan bai abun nan ba in bai dawo ba to za a sake masa matarsa ne ma'anan abinan wa fi zihari zaka jari wato wannan mai gudana ne fi zihari a zihari liman abad tafira ga wanda ya ki wato ainihin kafara ima za a masa za a masa ajali wato wanda ya zihari wanda ya ce an ce ya ka zahari ummi wannan muka bayani sa a baya yace bayan matarsa kamar bayan mahaifiyarsa a wajen haramci to sai yake kafara kuma bayan an bashi mafita za a bashi wata hudu kafara in bai yi ba nan kuma sai a sake masa mata me yasa za a bashi wata hudu kaga in azumi zai yi zai yayi wata biyu kuma an ce min kabli an yi masa kaga dole ajalin zai zama daga lokacin da zai fara daga lokacin da aka kai aka kai kara sai ce wa ajalun abun nan وأجل المظاهر المأثور من يوم رفعه هو المشهور وأجل المظاهر أجل وندي زهاري المأثور المأثور وند أكا رويته liman abin min yomi rafihi daga ran da ya daga karan ne huwa al shine mashhuri daga ran da ya kai kara shi wanda ya ki kafaran zihari to daga ran za a wata hudu kamar na yi bayani a baya amma wasu malamai suna ga kai nan daga da aka yi ziyari sai daga ran da aka yi ziyari ne ai babu lokacin yin kafaran kenan kuma qur'ani ya ce kafin ya sadu ita ne zai kafara to kaga kenan da ran nan ne za a za a sa masa ajali da ran nan alkali zai sa masa zai sa masa ajali to amma min badi an yi umara bi takfiri wa huwa ala tartibi la takfiri min badi an yi umara bayan an umurce shi bi takfiri da yin kafara ka je kai kafara sai cin kafara to shikenan sai a bashi wata hudu in bai kafara ba shikenan amma ya riga ya yi kafara shikenan ba bukatan ajali ai je kai kafara sai je yan tabawa ba shikenan ba eh, ko bai zai ko je fara azumi shikenan magana ta kare ya bi umarni ko bai da bare yin azumi bai je ciyar da miskine guda 60 shikenan ai an gama to amma an bashi umarni ya je kafaran sai ya ce ba zai yi ba shi kenan za a ce an sake masa matarsa sai a sake abin sai a bashi wata hudu idan bai gyara ba sai a sake masa matarsa sai ce wahaya ita kafaran alat tartibi a jere take latta kai riba akan zabi ba kafaran rantsuwa ita ce akan zabi in kaga dama kai wannan kaga dama kai wannan in ya gagara kuma sai a ce kai azumi لا يؤاخذكم Allahu باللغو في fi ولكن يؤاخذكم بما bima aqadtum Allah ba kama ka da yashashiyar rantsuwa amma zai kama ka da rantsuwan da ka kula ka ce billahi allazi la ilaha illa huwa sai kai kaza sai ka ba ko ba za ka yi kaza ba kai za ka yi kafara sai ka ce to fa ya mu asharati masakina min awsati ma tu'minuna alaykum aw kiswatuhum aw ta'alu kaba kaga au au au ina ka samu au au to wannan an baka zabi Kafara shine ya yan tabawa abu ne ya ciyar da ainihin miskine guda guda goma ko ya tufatar da su ko kuma ya yin tabawa sai aka ce fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyam duk wanda bai samu kuma zai azumi kwana uku to shi kafaran zihari sai zama sai zama da fa'un ne za a ce in baka samu wannan ba kai wannan in ba za ka yi wannan ba kai wannan sai zama alat tartibi ne sai idan ba za ka iya sai in baka samu na farkon ba za ka yi na biyu kamar ma mai tamattu'i wanda ya je aikin haji ba yi da lagon hadaya wanda zai laye da shi na hadayan aikin hajjinsa kuma ya aikin haji da umra a haɗe ko a rarrabe ya ce in baka da shi kai azumi goma to amma shi ma sai wanda bai samu hadayan bane faman tamatta bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi kace faman lam yajid ta thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila to da ka duk wanda ya tamattu sai hadaya wanda bai samu bai azumi uku a lokacin aikin haji sannan guda bakwai kuma in ya dawo gida bakwai in ya dawo gida to kaga sai in baka samu bane sai da zaka je da guzurin ka na aikin haji sai ka je kai tsaraba da shi to ba dama ka ce to bari ne ka fara da azumi guzuri na ya kare a'a sai dai ka je ka sai tsaraban nan ka je ka kai rago ka yanka to da ka samu ka samu ganganci ne wasu matan suna yin haka zai zai gwada gwada da guzurin su dan yi tsara ba sai an zo da abin da an zo a da sai ba su da shi ta su yi azumi wa ba ki wannan dama sai in babu ne kuma kina da shi to da ka alaji in yaje aikin haji abin da zai fara yi a cikin guzurin sa shine hadaya fara ware wannan kudin tukun sauran kuma nafila ne ba ba musabba wajibi bane amma hadaya wajibi ce to shi wannan alat takhiri saboda an yi adafi da fa'un shi na alat tartibi ne jiranta su ake yi ubangiji ta lace wallazina yuzahiruna min nisa'ihim ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة عفوا من قبل أن يتماسى وأن suka yi zihari wa matayensu suka kamanta su da iyayensu wajen haramci sannan kuma suna son su dawo su ci gaba da mu'amala da iyalansu sai sun yanta bawa ko baiwa min kabli an yata masa kafin su sadu abin da yasa nace mumina saboda sai ta zama muminan kuma dole kamar zo a kafaran faran kisan kai to da ka anan Allah ta lati fatariru raqabatin a yan tabawa ko baiwa ba a ce mumini ba ko mumina ba haka nan a wajen rantsuwa shi ma au tariru raqaba ko yan tabawa ko baiwa ba a ce mumini ko mumina ba Wanda mutlaki ne sai ka je can a kafaran kisan kai na kuskure an ce mu'mina kuma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata fa tariru raqabatin mu'mina duwan da ya kashe wani da kuskure ya kashe musulmi da kuskure to zai yanta bawa mumini to wancan mu'mina din nan da aka faɗa cewa rakaban sai ta zama mumina bawan sai ya zama mumini ko baiwar to sai ka ɗauko siffa da imanin nan ka tsora shi akan ayan zihari da kuma ayan rantsuwa su ma sai mumine su ma sai mumine fa mutlaqut tariri fil aymani مقيد بالقتل في الإيمان فيهمل المطلق في التعرير على الذي قيد بالإيمان wannan mutlaki da aka kawo maganan kafara na zihari da rantsuwa ba tare da an ce mumina ba ko mumini ba ba an kayyade shi a wajen cikin kai na kuskure cewa sai mumini sai ka ɗauko wancan siffan na imanin ka zo ka haɗa ana. ya sa wani da ya zo kafara ta kama shi muawiya zamanin mazala sassan zai yanta bawa shikenan ake yanta bawa mumini ko baiwa ya yanta bawa sai ya zo ya samu manzo sama ya ce to ga wata baiwa yana son ya inta ta in ya inta ta kafaran sa yayi manzo Allah ya mata inta biyu ya ce waye ni ta ce an ta rasulullah kaga ta imani ke Ya ce da shi manzon Allah ne sai ta mata ayin Allah ina Allah yake sai ta ce fawqa samawati yana saman samai sai ta ce a ta innaha mu'mina in ta ta mu'mina ce a sai sai bawa mu'mina baiwa mu'mina ake yantawa bawa ma sai mu'mini ake yi ake intawa to shi yasa za ka ce fatalu raqabatin to kuma bai ba ce mu'mina ba amma za ka kara a ma'ana sai mu'mina ne to kuma wannan abun za a yi shi kafin a yi kafara ne in mutum ya zihari kafin ya sadu da iyalinsa kai kan ya so da kan ya da ita zai kafara da zai azumi hamsin da abun nan ah, hamsin da bakwai sai ya sadu da iyalinsa da duk abun da ya ba ya rushe domin Allah ta yake din qabli an yatamasa shi ma wannan wani takaidi ne da kafin su shafi juna kafin su sadu da juna sai su sadu da ita kafin ya gama kafaran to kuma kafaran ta rushe ya take sabuwa Allah ta ce zalik abun nan zalikum tu'azuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir wannan wazi ake muku ku kiyaye kafaran ku Allah ta ta'ala masanin abin da za ku yi abin da kuke aikatawa to da aka faɗi wannan sai Allah ta ce faman lam yajid wanda bai samu ba kaga sai in baka samu baiwa da zaka yanta ba ko bawa ba zaka ce fa siyamu shahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa sadaka sai azumi guda biyu wata biyu a jere kafin su sadu nan ma wata biyu a jere kafin kafin a sadu sadaka idan an sadu idan an sadu an yi kuskure in an fara azumin aka sadu to na bayan ya rushe an ce kuma kuma azumi dole ya zama a jere kar kai ka huta kai ka huta amma na fara kisan kai kaga sai in baka samu wancan ba za ka yi za ka yi wannan to sai Allah ta'ala kuma sai ce faman lam yastari fa idyamu 60 miskina duk wanda bai zai iya azumin ba kuma saboda tsufa ko rauni ko rashin lafiya to zai ciyar da miskine 60 shi ma kafin wato ya sadu da iyalin naka, miskine 60 kowa mudu da daya Wasu ce mudu ɗaya da sulusi ko sulusani ko mudu biyu Abinda zai ishe shi ta abincin rana da na dare Allah ta ce zalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirina azabun alim wannan dan ku imani da Allah da manzo Allah sallallahu ku sallama ku mi kauya ku ji wannan umarnin wannan dokoki ne na ubangiji ta'ala kafirai da basu imani da wannan ba suna da azaba mai radadi kaga kafaran ajere take haka wani da zai samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ramadana ya shigo ne wa mata ta zihari don tsoron kan na faru da ita wato yana da matsala bai zai iya azumi ba kila kawai yana da wani ciwo wanda zai hana shi yin azumi kuma irin mai olsa wanda ta tamar chronic zai iya azumi ba sai cin abinci to kaga yana tunanin kar ya afkawa matarsa da rana tunda ba azumi yake yi ba da zai fara iya azumi shi ke na ce wata ran sai ya ga wani bangare na jikin matarsa da daidai da ke hankali shawar ta ta a rana sai shawarsa ta tashi sai je afka mata da shine yanzu me hukunci wanda za ta kaje ka ta bawa Ya ce bai da shi bai da bawa aka ce to kaje kai azumi yace to ba na iya yin azumin ma shi yasa ne wannan zihari din yace abinda ma ya jefa ni cikin wannan halin kenan dan da yana iya azumi ma ba zai tunanin da yake da iyalin sa lantana tana mata abin ne mata zihari to saboda kai ba da ita da rana ne sai mata zihari afuwan a sai da jikire ne ya sadu da ita dare ga wani bangaren jikin ta fiye da hamsin to ka ga da zihar yayi ai dare ma bare sadu da bare sadu da ita ba sai ka ce to ka je ka ka je ka abun nan ka ka ciyar da miskinai miskinai sittin. sai ce to ai shi shi bai da bai da abun da zai ciyar da miskinai sittin. bai da abun da zai ciyar da su saboda talaucinsa kuma za su ma sai ya bashi wani sadaka da aka kawo ya je ciyar da miskinai sittin din da shi ya je ciyar da su muhallu sha'i shine a jere a jere in ba zai iya yin tazawa ba kai azumi ba zai iya azumi ba sannan sai ka fara da da ciyarwa yayi ka fara da ciyarwa sai yace kazaka aidan ma lahu ziharu malla alal wa ila huktidaru kazaka aidan hakanan kuma ma lahu ziharu bai da zihari malla malla lahu daru. wanda bai da iko alal wadi akan saduwa da mace duk wanda ba zai iya saduwa da mace ba sai sai ce wai bayan ta kawo ba mahaifiyarsa to dama zai iya hawa ne yawan bai zai iya saduwa da ita ba saboda matsala ko dai tsoho ne da ya kare ko mai yankakken al'aura ko jandakiki da wannan ko ya faɗa ma ba za a sa shi kafara ba domin kafara mai amfanin ta tunda dama bai zai iya saduwa da iyali zai iya saduwa da da iyalin nasa ba sai ce wa in yakun muzahirun aw muli abdan yu'ajjal nisfahu nisfa jiri wa in yakun muzahiran idan mai yin zihari nan ya kasance aw mulin ko mai yin ila'in mai rantsuwa ba zai sadi iyalin sa ba saboda wata hudu ya zama abdan bawa ne ajjal za a sa masa ajalin nisfa zatta ajili rabin wannan ajali yanzu shi kan ba an ce wata hudu ba da shi kuwa sai a bashi wata biyu kai ka fara wata biyu in baka yi ba ba za ka ainihin za a sake maka mata haka nan in ila'i yayi ya rantse bai sa da ita sama da wata hudu eh, sama da wata biyu to shi iya wata biyu ne na ko wata uku ya rantse iya wata biyu ne sai a ce to an baka iya iya wata biyu shine ajalin da za a bashi saboda galibin hukunce hukuncen bawa rabin na rabin na yaya ne rabin na yaya ne sai ce summa talaqu fi inqida'il ajali ba da taqabbil mujibatil uwali summa talaqu sannan saki fi inqida'il ajali wato idan ajalin ya kare ne a cikin karewan ajalin ne in an baka wata hudun nan in kai da ne sai ya kare a sake maka matar idan kuma bawa ne wata biyun nan sai ya kare kafin a sake masa a sake masa matarsa ba da taqabbil mujibati bayan karewan abubuwan da suke wajibta wannan ajalin al'uwali na farko abubuwan da aka faɗa na farko ko dai ka rantse ko kuma ka ki kai kafara bayan ka yi zihari in wannan ya tabbata aka maka ajali ajalin ya tsare sai a sake maka mata wannan shine abin da yake wajibi a kanka idan bawa ne wata biyun nan ko da ya yake aure idan ɗa ne wata hudu ko da baiwa yake aure wata hudu za a lura da wanda ya zihai ne ko wanda ya ila'i kafin a bada wannan ajali sai ce wa yamliku raj'ata fi ma asdara man fa'a fil iddati aw man kaffara wa yamliku raj'ata yana mallakan dawo da matarsa fi ma asgara cikin abun da ya gangarar abun da ya aikata man a wanda ya dawo fi idda cikin idda aw man kaffara ko wanda ya kafara a cikin idda wanda ya dawo a cikin idda shine mai ila'i kenan wanda ya dace da saduwa da iyalinsa bayan an bayan an riba shi da matarsa an sake ta bayan ajalin da aka bashi wata hudu bai dawo da ita ba to daga baya in yana so zai iya dawo da ita in yayi nadama yana ga zai ci da zama da iyalinsa ko kuma an ce kafara na zihari ya ki yi don ya ci gaba da saduwa da iyalinsa sai zama ne bai yi ba an ba shi wata hudu wasu koci bai ba aka riba shi da matarsa alkali ya sake ta to daga baya in yi nadama zai iya dawa da ita in dai fil iddati a cikin idda take ba ta gama ba in ta gama kuma ta kubuce masa to wannan ɗaya ne daga cikin wuraren da sakin alkali yake zama sakin ajayi amma duk sakin alkali da yake saki ne ba ba ka da daman ka ce ka dawo da matarka baka da wannan daman sai dai da sabon aure da izininta sai a hali guda biyu hali na farko shine wannan hali na ila'i ka rantse ba za ka sadu da iyalinka ba sama da wata hudu aka ce maka wata hudu suka wuce baka sadu ita ba aka sake ta ko kai kai zihari kai ka fara ka ki aka baka wata hudu kai kai ka fara hukuncin sa hukuncin ila'i ne shi ma saboda haka in aka sake maka matarka kan ta gama ita za ka iya cewa ka dawo da ita don ka ci gaba da mu'amala ne biyun kuma muka ce shine wanda bai da abinci tabbas bai da shi yana da rauni ba zai iya nemawa ba bai da shi matarsa ba za ta iya haƙuri ba sai aka sake ta saboda babu abinci to shi ma kan ta gama idda in ya samu abincin ya samu mafita wato za a iya dawo da matar amma fa ba abinci na rana ɗaya ba fa yawwa ya samu sana'a wanda zai dinga ba za ta bashi abinci ko yana da abincin shekara misali sai a ce to ta dawo amma don ya samu abinci na rana ɗaya ko gobe fa me za a ci kaga akwai matsala sai dai sana'a wanda kullum zai iya samun abinci ya samu na yau gobe ma yana da sana'a da zai samu na gobe to wannan sai a ce matarsa in ya da da ita sai a ce matar ta dawo in illan ta gushe illan da ta sa aka raba shi da da matarsa wancan abun nan uwalin nan ba da taqabbil mujibatil uwali al uwali jam'u awwal ne awwal na farko al uwali kuma na farko da da yawa na farko da da yawa jam'u jam'u awwal wato abubuwa na farko farko sune uwal al-awwal kuma abu na farko guda guda ɗaya wa sallallahu wa wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh